yake tambaya mana da karatun mu na jiya ya rike su kuma kuma wanda ba iyayensa ba ba kuma su suka ɗan tashi ba in ba wa ne wannan ba mu ba shi da tafiya saboda haka da a ga nan hukunta hukunta amma da kuma da zai yi yau ka ba yau ba wa ulul arham ba'dhum ba'dha yu'adhu dan da da halar wannan tsakanin balan sai da muhajir amma daga baya Allah ya kunta wannan domin tabbatar da wato zumunci da kuma ah, dangar kewa ainihin wata da suka yi na wata da ko kuma canza suna tanko an tare ah, idan sunan ma'aikatan ku tare a ran da ne sai ku kuma sunan mahaifinku a tsakiya eh, kamar abu talle tanko sunan kanan ba wani za su yanzu ma dole idan kuwa family na mutu kenan za a zara da a ce sunan da tanko ne suke ziyarar da wannan ba ya da mutum ya ziyarar da suka ba za su ya fito yake cewa yana kirani sanda wato dugar da ruwa fili ya tawazi hmm. annabi ya ja da ga ina ana ne bi dula kabi ana bin abu da wani hmm. a ga annabi ya dinga cikin da hakan kai wannan ba ba bayan ya sunan ɗanɓon eh, kuma an san sunan mahaifi to gaskiya ya kamata da ba ba Amin. Allah da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala Allah ya biya bukata. Yake cewa mutum ne yake bokanci kuma ya daɗe yana yin bokanci to daga bayan sai shirya ta zo masa ya tuba amma kuma ya tara kuɗi masu aiki to menene hukuncin wannan Thank <laughs> you. sabi kuma yana kowa ya karfi da zara sannan kuma yana da sauki su ya taba kayan aiki amma dai alhamdulillah muna tsaya shi murna da Allah ya kira da shi ruwa shi kan su ba don kusan mafi yawan idan mutum ya yi mukurin tuwa da shekaru da ta cutar da ya masa barazanar kada alamta na rasar na tsaya kun da hada da ya yi na kawo zuwa da saboda haka tuban da ya kalamu da kuma ya dauri duk kalmalar da zai haɗu da shi a kan wannan hanyar tuba ya ɗaukar jarabawa ce daga Na An gani da abin da ya kama kuwa, in dai hanyar bokancin an tsaye tara baya wata sana'a ko so bane da gaskiya a hannu hannu. Wani an da zuwa da sanar ya zama san kuɗaɗe a matsayin hawa. Hmm. Akwai samar da akwai mahimmin wani akwai kulwa da shafi waɗanda duk wanda Allah da Allah da Allah wato ya mutu rubu na wani kan wanda yake cinikin kai dar business sun zama cinikin karnuka sannan mahal bari sadaki na kawo ya kawo na da sadaki وحلوان الكاهن تكون أرمز wannan ko a jahiliya idan za su yi aikin alheri ba sa saka irin wannan kudan lokacin da aka rushe kawa za a jaddada ginin aka yi gidauniya a makka da suke tara kar wanda ya kawo gudun wata haramata suka tattara iya halalin da ya zama halalin da suka tattara wato ba su kai su sake ginin ka'aba ba su tattara ba ita ka'aba suka gina rami kusan halalin sauran kuma suka kewaye suka yanka ganga wanda ake kira shi ne marai wanda aka canza cikin ka'aba sannan kuma wata manufa ta daban da suka gini da'awar sai wanda suke so ya shiga da kofofin da'awar class ne da kasa kuma gabas da yau da suka tunke daya suka bar daya kuma suka ɗaga dan na wajen daya nan ba su warwa ayyukan nasu inda ala ba jira kira da daro ko ya almiza hijir ismail kudurorin ta'aba da ranar ranar yana da yana akwai hajjar al'aduwar wanda yake bangaren arewa maso gaba akwai musamman wanda ke tsakanin hajjar al'aduwar da kofar ta sannan akwai rukun shani sannan ka zagaya akwai rukun iraki sannan ka zagaya akwai rukun yamani haka to wannan wajen rashin wadatar dukiyar halal ta saba gini don ka kaga talara wanda ya iya suna kyamata ba وإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا به إنما قال كل لحم نبت من الثمن فالنار أولاده نذكرك تسجيل فتمكن حرام فأقبل إلى تلوان السكين إلا إذا وكالت الجنة amma idan yana haɗawa da wani business ko ya to ba za a ce wa da dukiyar gaba da ya rabu kawai dai ya kokari matsayi ne sadaka da yawa da zuma ke dukiya da kuma shi gaba da amfanin abin da ya yi ba da kuma hukutu kan mawani kun za ka wani nuna wa za ka da cewa wannan ana magana riba ne amma shi ma bokan kusan munin da ya fi yin da yake inda shi bai yadda da addini ba babu tare a wajen bota babu kwakwai ba ya ba da kashe mutum a yi tafiyarsa a yayin ainihin fitar society ita bokaye bokaye ne zai na siyasa ko a tsargari lakani na jarabi zai iya kwarawo yanki da nari kuma yana zuwa da haka waɗanda da ke shi ne kuma sun yi abubuwa da kare amma ba wani wasanne ba kamar Thank you. za mu yi wanda zai amfani mutane amma ba da yau ba da Allah ya tsara da shi. Allah ya tsara da shi. don zaman ya zama alamu ya zama danja kuma in an dawo za a da komai za a kiyaye dokokin allah a zaman ba to ba ku laifi ta fanci kanta da mayar masa da sadaki da dukiyar aure shi kuma ya halatta tana iya sakin mijiya to ta hanyar koyi ah. sai dai idan alƙali na shari'a ya duba ya gani da kuma bisa bincike da dokoki ne da hukuncin da ya ga ya da raba su ko kuma ya mutu kome ah, idan wani kullum auren ai maslaha da kuma banki sani ba kamar da idan ko har mutum ta ake ake da dawo وهذا أقول لي أشي فكيدا من يدك وقل إذا فكتنت يعني قولي عما أتوقع الذي إيه، وعشروا كنا بمعروف هذا لا تعمل يمكن أن تكون وإن يتفرق أيوه النساء كلا ينفع ينفعه لأن الله يسر الذي على القوة تعود الأمر kar ka dace da ke sai ka zo da ba ka ba ka da ba da lada ba da yi da a ka jira kuwa ba za mu da ba ka da kana ko a bayan bayan wani mu da ba su ka samu ka jira ne da in mace da kusurtar nuna mana da kawai ka kura in kuma cikin yakon cutuwa a rayuwar da cikin cikin cikin ne kuri kamar da ya kuma kano sahabon annabi sallallahu alaihi wasallam sabit ibn qayyim ibn shamma radiyallahu anhu an dawo daga wani yanki jama'ar gari ko oyoyo kawai matarsa jamila bin zubair bin sarauta

a haka cikin masu Allah aka tau ta ta wa wurin tsarawa wannan da yi ya ce yawon da Allah ɗin ne a cikin kufra irin da ba da wata ni ba suna tsoron ko an kasa samun zama da tsari zan yi wanda da annabi da da ke da za ki dawo masa da gonan da ya baki a matsayin sadaki ta ce har da ƙari wani annabi ya fara da jiya kai da da ya عاد منكم اليوم قال ابو بكر انا من عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا من تصدق اليوم على مسكين قال ابو بكر انا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا ذكر ذلك yau a cikin kuwa ni ne wani gari yana azama lahira ya raka janaza a yau abubakar yusuf gari wane ne ya zuba mara lafiya a yau abubakar yusuf gari waye ne sadaka da miskini a yau a yusuf gari annabi ya ce ba mutumin da abu hudun nan zai hada su a rana sai ya ji duk wanda ya hada abu hudun nan da azumin nafila إذا لك دعوة جنازة إذا دوجة ثم تربيع فلك هو أنه يحفظ أنه لا تبدأ النبي لا فلا هي هذا الثورة بك ولا أكون أما أنه من العالم من لا كان دوجة هذا فقط يبقى لي مكة الوزيرة

wajen nasa ɗauki ta nan da yake ba da ba da ta da da ta girmamawa a kan muminai fiye da karantan zuwa wa zuwa da kuma muhatu kuma matan su shi manzo Allah wato iyayen su ne su zuwa ne muminai wa kullu ba a qawla bi ba'd fi kitabillah su ko sauran abota dangi ko dangantaka musamman waɗanda suka hada mahaifa to ba su da mawla bi ba za su مجمع الناس في كتاب الله حقق يوسع الكتاب أنه المحبوب من المؤمنين والمهاجرين إذا ولد ذلك المؤمنين تقول انك في الهجرة إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا فيجيبوا إلى مقيمي وتولير أيكم قري zuwa ga majalisun ku kuma bayan waɗanda ba su كان ذلك في الكتاب tare wannan hukunci ya zanto rubutacce a cikin littafin Allah da kin tara kai cewa ga yadda hukuncin ubangiji yake subhanahu wa ta'ala dangane da alaƙar wato dangi da dangi da kuma alaƙar bayi da iyayen gidan wannan aya mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da hukuncin cewa wajibi ne akan kowane mumini ya so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda yake san kansa fiye da yadda yake san iyayensa ko matarsa ko ƴaƴansa ko danginsa kamar yadda wadansu ayoyi suka tabbatar da haka wani in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa ijaratu tashawna fasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله fajiradar yi da yi ne yi ba ta rabu idan kuka fi ta abuwa takwas a kan kyaunar allah da sama za ta da kuma mai ya ta addinin ta allah ke ko kujira ta allah ya zo da lamar ta sannan yana cikin adam sun ba da kuma da bukari kuma suka waito a nan sai da yanzuwa cikin cewa ba ɗayan da zai imani da aka kuna a hamsa ilaihi min wani muhi wa wani muhi wa ta da zai da ya yadda wato da da kuma don haka kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce lamba ɗaya bayan kaunar Allah jalla jalaluhu ko kuma lamba biyu sannan kuma kaunar sauran mutane yasa wata rana sai na umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike hannunsa suna tafiya sai yake so ya bayyana matsayin manzon Allah a wajen sai yace wallahi ya manzon Allah babu wanda nake so a duniyar nan da ya kai ka in ban da kai kai na kawai da hudu biyar da da da wa ka kai wajen da zai yi amma ba za ta sai ce masa ila da sauran ka ya ce ba ɗayan ku da zai imani sai ya so ne fiye da kansa fiye da kowa sai na wani ce ko haka ne wallahi yanzu ke na fito fiye da kowa har kan da ya ce al'ada ya umar ai al'ada kamar imanin yanzu imanin da ya sa amma wasu sai ga wato duk sun ka tattala zuciyar da kaunarta wannan na ya ba ta fata ɗin zuciya wannan ya ba ta rabi wannan ya ba ta da ba dai ma a lokacin all my heart domin kamar Allah da Allah ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله daga cikin mutane a wannan da suke rukun ko kuma gumaka suna tsoron su kamar yadda suke tsoron amma ba su ne ba والذين آمنوا أشد حبا لله قول قول الكونان أنا نونا الله سبحانه وتعالى يقوم الله duk wani wanda ka ba shi kauna da ne da dare wata ranar sun iya ba ruwa yawwa da haka mai makon a yau kin roƙon mai haka ya kamata ka gara ba yawwa Allah ake wannan sannan annabi ake bi gaba da amma sharrin masafa musamman bishiyar kiwon sigirin bi ta zai zai ko rakuri da kala sai da mutum yana nan wani wani wannan kuma yana da mutanen da suke neman su bautar da mutane ko da sunan addini ko da sunan siyasa ko da sunan zaman da ke wanda bai ke so bautar da mutane ke yi tsari na sayar kiwala wanda za a sa gama gari ya zo mutum gama da hannu irin wannan tsarin da ke amfani da shi aka bautar da mutane yawa da sunan boko ba saboda na rubuta da sabon kaba a wani kungiyar ta kula da dabino da kawai duk wanda ya fi dabino cikin mota ta ce ba da zai ba da ne an kai kuma abin da ke zai a yi rubutu a wani a baiwa kunidai nuna wuri inda mutane ke jira zuwa yau da najeriya ta zama kamar da yau a lokacin yan ɗalibar alhijira wa tafsir amma kuma idan ya ga haza zai wasu da hijirar ya dawo kuma za a dawo akwai wani almaji na da lainai da kikul ya tsallaka ya hijirar farko ya hijirar ta biyu ya tafi can makuwa a da, yadda aka kama jihar islam da farko ga amma kuma zai zo ziyarar kuburi ya nemi abin kare matar sa kuma tana to ina cikin yan kwanaki bai kai garin kushirin da ke cewa ba zai a kai mummuni ne farki matar a yi sai ga jiya zo wajen dawo wajen bidiyon to da yawa kan wannan mallaki tsari ya zama su yake da da tafari irin na mallaka yawan falaki da nasu yawan kwafi karyawa da dabinan aduwa da kuma yawan karanta surat al-fatiha bakara الله عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حتى فلا يستطيعها البقرة صار لا لدي قلوب من سورة البقرة دولة فإن قلنا لديه البركة تعالى سورة البقرة أبي أسأل عند دارها فجوة إلى بقرة dukkanin matsafa ba za su yi kawo نعم amma wannan duniya ta ba da cikin da tsari da tsari kada hmm. Allah ya kan shehu maganin ki mala mai yaki amin ya mala magana da mala tsari yayi yawa da yake ai wannan lokacin mala billahi ma min la illa sahirun wa mawdu duk wanda haka ko wanda aka tsabi ko wanda ya mata وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون Allah tsari amin saboda haka sai na Umar ya sallama wa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da ke wajibi ke kaunar Allah da manzansa a matakin farko sannan iyaye sannan iyali sannan sauran mutane kuma kaunar manzon Allah ta gaske ba ta gangan ba yawwa an gado kana ta gwada kuma kana kaunar manzon Allah amma gaba ɗaya rayuwarka sun yi hannun riga da sun da manzan Allah da karantar wata wannan kawai kwanan zance miki دعت الرسول وأنت تدعو حبه لا شك هذا في قياس دليل لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مضيء كان سابع من الله أكيدك بغير أن الله aƙidar da kwashi fara sannan ibadar ka da sallar ka ba irin na manzan Allah shigar ka ba irin ta annan ba duk abin da annabi ya fiya tsayar ko na sunna ta zahiri ta yi wato ko kana da wata mace na manzan Allah ala ka ta da rawa yawa kamar wani kudan da ya zama rufi na jin da gemu ga dangalallen wando yau da wata da wata da tafiya da wannan shugabarwa haka kawai da ji za da nuna su kanta tsarin yana jin haka da yi bi zai tafi wajen mawazani ya shari da ya dawo hakan da su ce waye wannan idan yi ne da yadda kike wata ce ko alaƙa da

sai kuma Allah ya ɗauko mataki na biyu ce wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah su ko wato dangi na zumunta wato tashin su majalisun sun tashi wanda inda Allah ya kame da ta abai wa dangi rankin su wa aka zarfa kuma inda Allah ya jero aikinsa da na annabin sa ya nawa da na iya sannan kuma sai na dangi saboda ka koda dangi kuma mafi yawan dangi al'ada mafi yawan wato mafi yami mahasada eh duk yadda kake wa dangi wallahi ba za ka rasa mahasadi a cikin in dai kayan annabawa jikokin annabawa إني وأن الله حتى يأتيني من كذب العبارة النبيلة حتى ضبطنا المنزل صلى الله عليه وسلم عمر ابن أبو الوفاء هو أبو لهب لا زيادة لا تجريبية لأن أول دولة دولة أفضل يأتي ذا قومي كربتي كانت كانت بعثين هذا kamar dawakin da suke juya kuma da kwaya ko dawakin da suke ko da suke a wannan sarki da zuwa cikin ya wuce da jirgin ko kuma da za mu kuma don haka wani ya ta ya zama kafin kuma mai kimar zama sallallahu alaihi wa sallam har ta kai wato ya kana da alkunya irin da alkurani bai cika ambatan sunan mutum ba duk siyarsa kuwa musamman yana da amma sai da ƙwararri ya mai suna a guda shi ka shi ne ka fahimce kilo da allah ya ambace ya fi ne mafi kan da kira kuwa duk siyarsa kuwa ne da su abu jihar da su kutuba da su a da su ibn zalur duk ƙwararri ya mai suna mutum saurayi wato abin da shaure amma a mula da saurayi tabbatar da dina kan matar ma amna an wa matar يصلى نار ذات لهب وامرأته هجمت أم جمال أو تتقوى الوشية وتتكي التاعي شير ذلك هم أن الله أن ita ma zai da ƙwararri ya yi mata dallan ba Allah zai saboda haka sa'ada da kuma aiki na kuma wajibi ne ku suna cutar da kai da a zamu wata wakal da cutar Allah zai da faranta maka da a kan sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce su ma'abuta al'arham asali jirgi ne na rahim wato mahaifa wacce mahaifa ta hada ku ko ta kusa kusa ko ta nesa misali wacce da kusa kusa ciki da ko wanda kusa da uba daya ko kusa da kakanni daya duk wanda ana kiran su dangin sun da kuma ɗan to waɗannan su yi suka fi cancantar jikintar tashin su a kan tashin a cikin littafin allah da hukuncin sa sannan kuma wato da muminai da waɗanda suke hijira wannan ana ta tsara bayyana wato kimar mumini ko da ɗan uwanka ne wanda yake mumini ɗan uwa ya fi girman daraja da girman haƙƙi a wajen fiye da ɗan uwa wanda ke nagari ko wanda ke ɗan dangi wani muhajiri na haka kuma waɗanda suke hijira daga cikin yan uwan da ku suma suna da wata nisa ta musamman domin a wannan lokaci ba mu ba da suke hijira kuma hijira wajibi akwai hijira da mutu ta kare na eh? ji ba ta kare akwai da mu da ta fara da haka ne kira bayan wajen ba ko to wannan hadisin ala umumi cewa ba hijira ba da ba ba hijira irin wannan bayan wajen ba لأنها قارب إلى الإسلام a غير قلبه في جسد inda kake zaune ba ka iya aiwatar da addinin ta gari da gari an hana addinin ka wato ya wata wani ne ke hijira da zaune ya danganta da irin takurawa da ake idan gida ne ba ka samun sukunin aiwatar da addinin ka kamar gidan ka sallah idan kuwa ka sallah wata unguwa idan kuma gari ne sake wani haka da amma idan kana samun ka da dininka kana da walwala ba ka da kuma ya dini to babu da ya ko ni na da tsaye da kira wa rabi dai annabi ya hana wa kulli haka sai ya ya zauna tafiya tsara annabi ya ce man jama'a al-mushrikeena aw qatala hum fa yaqulu duk wanda ya je ya haɗe da arna ko mutarkai aka fitar a ya ce ba mu wasu saboda sai addinin da ya kusa ko na yakin ko na iyalin yanzu da wani yake zaune a wurin kano na ladan shi misali da wani yake zaune a wurin zaune a tsaro ne yake a cikin su ne ha ko wanda yake zaune a tsaro ne wanda zaune a badawa والولاء الدين الذي أولا لما ذكروا المسلمون لهم هجرة أنا ننظر ولم يبدأ الدين كائن يسوى الكتب ولم يبدأ هجرة كاملة إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا إذن إذا لا رأيت ولا الدين دمرت يوم a ko da ba dangin ku bane in dai mu ne ke duwa na'am da wannan hukunce hukuncen da aka ambata muku ya kasance rubutacce a cikin littafin Allah na lauƙin mafi tarbiyyar وإذ أخذنا من النبيين ومنك ومن ميثاقا غليظا يسأل الصالحين عن سرهم وأعد للكافرين عذابا أليما وبعد بيان أسن ولاية لا النبي صلى الله عليه وسلم da ولاية wilaya ta yankuwa da sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karkata aka da magana zuwa ga annabawa da manzanni da kuma irin alkawarin da ya rinta daga gare su a su a matsayin su na lamba ɗaya cikin al'umma da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye su a gobe wa idza qadna min al-nabiyyi an yatafahu ka tuna lokacin da wato muka yi alkawari daga annabawa alkawari na musamman cewa za su bauta wa Allah za su tallata shi kuma za su sallama wa annabi Muhammad da zai zo tana tsaka da manzanci yake wa minka mun ɗauki alkawari daga dukkan annabawa gaba ɗaya sannan kuma muka yi alkawari daga gare ka kai ya manzo Allah kaga sai ba a bar sunan ba saboda girman ba amma sauran aka ce wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam haka kuma wani kan sauri daga annabi nuh awwal al-mursalin da annabi ibrahim da annabi musa kalimullah da annabi isa dan maryam Allah ya tsawata na min minhum min da rabiwa mun rika sauri ne kauri daga gare الله na المصدقين don Allah subhanahu wa ta'ala ya tambayi masu gaskiya game da gaskiyar su a gobe kiyama wa alima kuma Allah ya yi tattalin wata azaba mai kuna na kafirai wanda suke tutu addinin Allah wannan alkawari akwai alkawari janar am ko annabawa ne ko ba annabawa bane Allah ya alkawari da kowane dan adam cewa in yazo duniya zai bauta wa Allah ba zai masa shirka wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya halicci annabi Adam sai ya yi wani abu da sai yanzu duniya ta zo kansa kilikin sai Allah ya kilikin ɗin gadon bayan annabi Adam sai ga 'yan Adam gaba ɗaya misalin kwaya zarra duk mun bayyana gaban Allah kuma a lokacin Allah ya magana da mu duka alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku kalu bala muka ce kai ne ya Allah shahidina mun shaida eh. Allah ce an taqulu ay li alla taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafili nayi wannan alƙawarin da ku dan kar ku zo ranar lahira ku ce ba ku san da shi ba to Allah yayi wannan alƙawarin da kowa don haka kullu mauludin yuladu ala al-fitra duk wani abun haihuwa akan turbar musulunci yake faɗowa duniya kowaye sai dai iyayensa ko masu renansa su karkatar da shi yi hawudanihi au yi hi, au yi majisa tasirin waɗanda suka reni mutum amma da za a bar mutum ba katsalandan zai taso a tantagaryar mutum to sannan kuma akwai alkawarin da Allah ya da annabawa su kuma kamar da Allah bayani a cikin suratu Ali Imran وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وأنما الكورين إذا النبوة سنة كان غانير النفس السوء ko manzancinsu ya Allah turo annabi Muhammad za su yi masa suranda su shi yasa wata rana da annabi ya ga takaddun bible ko a taura musamman old testament a hana sayyidina umar annabi ya ɓata rai ya fusata ya ce kana kokwantan ƙur'anin da na zo da shi ne ka je ka nemo littafin wasu kana karantawa ya ce to ina rantse ma da Allah lauka da musa hayyan ma wasu aho ilattiba'i da annabi musa yana raye a yanzu ba abin da yake lazimi wajibi a kansa illa ya saranda ya mun biyayya don haka sai ga mutum bai san bihin ba a ƙur'ani ko ku a'a bai haddace izo goma dindiya ƙur'ani ba ya ji ya zama malam mai zabura ko kuma a taura da linjila wannan yana da hatsari ka je ka gama da ƙur'ani tukunnan za ka iya ka gama da sunna sannan sai ka tafi yawo yawowa eh, inda ba ka irin ta shehun malami ɗan uwa abokin tafiya abu asim yi ne mai haɗa taura biyu ko taura uku ko ga ƙur'ani ga sunna ga bible <laughs> to in ba haka ba kada ka bata lokacin ka fara gamawa da awwalu ma yajibu tukunna to sannan kuma su waɗannan guda biyar ɗin sai aka ware su ne ulul azmi minar rusul kamar da Allah ya faɗa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahu Allah ya ware waɗannan guda biyar waɗanda suke su ne first class a duniyar mutane a duniyar annabawa da manzanni annabi muhammad annabi nuh annabi ibrahim annabi musa annabi isa dan maryam su ne ulul azumi rusul su biyar an gane su allah ya ware su ya ba su martaba ta farko kuma allah ya zaɓe su ya fifita su akan dukkanin sauran annabawa da dukkanin halitta kowanne akwai dalili ko bajinta ko mauhiba da Allah ya masa annabi shi ne farkon manzanni a duniya lokacin da duniya ta karkace ta kama shirka bayan shekara dubu da tafiyar annabi adam mutane sai suka tsinduma cikin shirka suka dinga sassaka gumaka shi ɗaya ne musu gulli su watsiya وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا لجننسي ألا أيكو النبي نوح أول المرسلين farkon manzanni a duniya masu gargadi sai da ya kwashe shekara 950 yana zuba tsagwarin wa'azi amma a waɗannan shekaru 950 waɗanda suka yi imani da shi mafi yawa haya siga mutum 88 ta gare shi din duk shekara 40 sannan mutum da yake musulunta kuma su da ma ƙarshe Allah ya ce lan yumina min qaumika illa man qad amana daga yanzu an ja layi ba wanda zai sake musulunta shi ko yace in haka ne ya rabbi la tadar al ardi min al kafirin dayyara da halaka ta gayyatsiya tunda in ka bar su ba za su musulunta ba kuma za su iya batar da wanda suka musulunta don haka annabi nuhu ya ta gwagwarmaya duk usulubi na wa'azi ba wanda bai wa mutanensa ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني wa لهم وأسررت لهم duka dare da درانا to Allah ya ga irin wannan juriyar da annabi Nuhu yayi da karan da manya-manyan arna shi kuma annabi ibrahim in ana maganarsa shi ne uban masu tauhidi shi ne wanda ya ja zuga ya yi gwagwarmaya da suna marudu manya-manyan arna wanda yake cewa shi ma ubangiji ne yana kashewa yana rayawa sai ya sa aka ɗebo 'yan fursuna guda biyu ya kashe wannan ya saki wannan annabi ibrahim da ya ga wani gaula ne dutso a talasuru ya ce to in ka san wata baka san wata ba ya ce ubangiji na ya ce bi shamsi min al-mashriqi fa ati biha min al-maghrib Allah ke hudo da rana daga gabas kai ka hudo ta ka gobe daga yamma babu hitar ladhi kafar saboda haka aka ba shi ruwa haka kuma irin yadda Nabi Ibrahim ya gwagwarmaya da mutanansa da yadda aka yi yunkurin babbaka shi annabi musa mun san artabu da ɗauki ba daɗin da ya da fir'auna da kuma mutanensa banu isra'ila annabi isa ɗan maryam shi wato kayan albarka ne da alheri wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu duk inda yake albarka ce da amfanin da mutane ko a likitance ko kuma wato a ma da matacci da kuma irin yadda aka masa gashin kuma da yadda aka yi yunkurin halaka shi da yadda Allah ya ɗauke bawansa ya kubutar da shi ballantana kuma madugu uban tafiya na asali kenan madugun musulunci yawwa kada wani kun san akwai madugai kala-kala to madugun musulunci turmi shadaka angon khadija sai dubu ta taru sallallahu alaihi wasallam irin yadda ya fama da artabu da dauki ba dadi tunda Allah subhanahu wataala ya saukar masa da ya ayyuhal muddathir nubbi'a bi iqra wa ursila bil mudaththir an nada shi an bashi appointment later ta annabta bayan saukar iqra bismi rabbikal ladhi khalaq dan haka jibril sai zo a sararin samaniya yana ya muhammad anta rasulullah wa ana jibril sannan an aiko shi a matsayin manzo yi gwagwarmaya da qum fa anzir wa rabbaka fakabbir to mun ga irin yadda shi ma tun daga wannan lokaci har ƙarshen rayuwarsa gwagwarmaya ce da ɗauki ba daɗi don haka Allah ya naɗa waɗannan bayi nasa biyar a matsayin ulul azmi minar rusul a matsayin first class na bayansa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya hada mu da su a gidan rahamarsa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam